Taron dai ya sami halartar dubban jama'a tare da jawabai game da al'amuran zaman lafiya da kuma ci gaban ƙasa. Dama dai masarautar tana gudanar da irin wannan taro a duk shekara. Ga dai jawabin da mai martaba sarkin Sudan na Kwantagora Alhaji Sa'idu na maska ya gabatar a wajen wannan taro. Ina so har ƙara jawo hankalinku, kowa ya saurare ni bisa ga zama lafiya wanda muke yi a kowane lokaci ina son a gane tun daga hakimai ga ku malamai a daina ko kuma ka a fara wani zunguri wani a cikin abin da shike a gabansa hakimai idan mai wa'azu ya zo rinku ku tabbata cewa shin yana da takardar yin wa'azu ina ya samu takarda kar a yadda shi don yin shi shi zai kawo rashin zama lafiya ko tashi hankali. Shi ma dai shugaban kwamitin da masarautar ta kafa don wayar da kan jama'a game da al'amuran da suka shafi sha'anin addinin musulunci a wannan masarauta. Tsohon gwamnan jihar Kano, Kanal Sani Bello mai ritaya, ya yi bayani ne game da mahimmancin neman ilimi. Magana na biyu shine maganar ilimi na Muhammadiyya da na Boko. zamani ya canza yanzu komi zuwa gaba ko leburanci ba ka samu sai kana da ilimi na zamani ashe ko ya kamata kada bai kasa zuwa mu daddage mu samu ilimi ba a cewa saboda muna da muna za a ba mu kashin kanmu ana an ce ga famsec kwanta kawo famsek ba ku kawo mai ilimi ba ku ce za a ba shi famsek in bai da ilimi ba za a ba shi famsek ba Gwamnatin jihar Neja dai ta ce ta gamsu da wannan mataki da masarautar ta kwanta gora ta ɗauka, in ji kwamishinan harkokin addinai na jihar Neja Alhaji Shehu Haruna. Gwamnatin jihar Neja tana murna da irin wanga taro. Taro ne haɗin kai kuma tana goyon bayan shi. a jiha akwai matakin da kuke ɗauka na jawo hankalin sauran masarautu don su koyi da irin wannan taro? A zahirin gaskiya tana ba da kowane emirates cewa wa haɗu su haɗa kansu kuma ina ko ina fatan tun da emirates na kwanu ta ita yi to insha Allah su ma sauran emirates za su zo su na su koyi da abin da kwantagora ke yi. Shi dai wannan kwamiti da masarautar kwantagora ta kafa a yanzu haka ya samar da makarantu 122 masu ɗalibai 4,679 da suke koyar da ilimin boko da na Muhammadiyya. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.